Assalamu alaikum jama'a masoya na maza da mata kamar yadda kuka sani suna na Sarah Aloysius wato 'yar ƙabila. ina mai farin cikin sanar da ku da cewa ranar bakwai ga watan Oktoba da misalin karfe 8 na dare zan saki 'yar kabila season 3 episode 1 akan YouTube channel ɗina mai suna Sarham TV kawai abin da nake so da ku yanzu ku je YouTube ku yi satin sarham tv ku danna min subscribe kuma ku danna alamar kararrawa so that idan na sake season 3 episode 1 ina za a tura muku da notification na gode na gode da support ɗin ku ci gaba da bibiyar yar kabila thank you kuna ta yi muna ta ji ana jina <laughs> na'am ni fa a yanzu babu wata mace da ba zan kauda mata kariya ba saboda kariyar suke so me har so nake mata wani shugaban ƙasar isa ke ta je wajenta in aure ta ba abin da kuma za yi to kaga ka aure ta ina jin ita dai a ranar nan ji za ta yi kawai kama tana jahannan. wasu hanne sun raba cin haram su ci kuɗin banza su ci kuɗin wabi shi fa na buga takarda na buga na buga na buga wabin nan irin mai fasta ta fi so shi da ina ni fa bari ka ji eh. kamsila na tsaya a nan karkaranmu eh. na ba da kuɗin fasta ma hi ma dan fasta waya iya cin amana a nan gano kenan a nan gano a nan kwarai ko dan lokacin akwai ladi ba duwa na ga ana ta liƙe ta da hoton ka to kaga kuma yara fa da kyar take gane ni ma ba sa gane ka kawai a fannin rabin yake gano ka tunda aka zafa sannan ta a jikin mota ka dangare bai hau ba eh a an ba lalle ka ci ba dan gani dai gani dai kamar tarko ne dan banda ai kai assalamu <laughs> alaikum ah, yau ba na jira na dogon budurwa wallahi goni na ani ni za ni ne ma dakin na bu zuwa gumu zaura ma inda ne ma dakin mahaifiyar zani hirar <laughs> ga yar halak nan ta hayak an kukuwa in ka kwahi wannan ai gwamnati ma ta zo ganin ka Allah ya ka miki masu kuɗin arziki ba yan iska ba kin gan mu a jigace aiki ne aiki yau kwana shida muna sama ai daga America muke yanzu kuna ina wato jirgi ne ya samu matsala jirgin sama mm. ya ci ko mutan kin san an fara a tafiya umaran aka tsayar aka tsayar sabida wannan wannan honda take ko corolla 2 ya zo wannan na din ina man tolla sunan cutar ma ko bbc hey wata iri ce dai an da ya kata da yake ku da kuke fita kuma ai bai kamata a ce kun manta ba to kina ji ah to kuma ai ba cutar miki yada ba wala aikin ma mu ba karamin aiki bane jirgi ne ito a sama a america ya mata to jirgin nan yana cikin tafiya yawa ikon allah ana sanyi kawai yana biyowa ta wani bangaren wani gajimare jirgi daskare ya daskare kuma kwarai ko ni ne nan na zunguro shi da tsani ban gane daskare ba daskare wai saboda sanyi da ake yi a ina ya daskare a saman ya daskare a saman ya daskare shi jirgin kinga aka kira amurka aka rasa injiniya aka kira germany aka rasa germany holland spanish ingila abin da ya kai abin da ya kai har kasar fanabat an kira turawa sun fi dubu shida aka rasa sai aka ce a ah, where are you live in the engineer kanu ana dirka man waya idaga ka san kuma wata abu eh. ina fa gona ina gyaran dankali kin ji ko kawai na ji wayannan kirkira kana gona ban gane kana gona ba bai wannan wannan da ke ganshi ai manomi ne shi kadai ya taba noma afirka shi kadai to ni ban gane maganan ku ba kai ka ce min afirka kai ka ce min ina ne yanzu kuma kun ce min gona kasahe ne suke kiran sa a bangaren sa na eh, aiki yawa yawa kasa sa kina ji tara ce ta kira ai afirka da kika gani da duk gona ta ce da nake noma dankali kware kuwa kware kuwa da aka ringa soka masa kira ina gona aka kira ka ce mr kano waya yi wuce lifin in ko ma gona ni dai yanzu ku eh. dakace a ina kuka so a jirgi kuka so ko kuma a mota kuka to ai biki bari mun ƙara fahimtar ba wannan ba Allah injiniya ne cikakke jirgi in makale ko ba ka bane ga mata jirgi ne makale yawwa ta na ya makale ba a sama ya makale ba gajimare ne rike he makale kowa ya daskare ba kuma da ni ban da hankali ba ko kuma a'a ko ne ba ku da hankalin ki kawai dai kina taɓin hankali mun ya san mace baki da hankali zaman Afirka eh, ne dai kawai ba bai Allah mu yanzu duk dangin kwa kwame lafiya mu ni yanzu ka san ni matsala tare dan Afirka eh ka san matsala tare dan Afirka eh kaddama shi shi gani yake bature ba shi da hankali <laughs> tsadi fa na jingina ni ne na ɗauko jirgin jirgi mai dira ungulu ne imanu wo malam iro kake ko wa kake ko me kake akara makalla alshan malam kanu gano shine wannan ni ni bature ne su ba na son damuwa ku ya hakuri ku bature ne ni sunana an ce wannan cuta kanku ku tafi ba na son damuwa ba na son matsala kuna ji ko ku tafi ku bani guri nan wajen ba gurin ƙarya bane ku je can ku inda kuka saba na gaji ka ki ƙara ce mun kami an ce kowa ya sake mai hekata to ina ƙarya ma gidanku da langalanga ina ta ƙarya alikin banza to ni yanzu ina cikin nan gidan ma ban da abinki ba rami zan yi kawai binne kaina ba ni ni kai eh. na fai ganganci ma wallahi tun eh. daga turai ake ta mu dinga toye hancin mu eh wallahi corona ga kama tana da korellan nan corona ko ta ta riga ka iba au Allah ya kiyaye mu higa kasuwa mu je mu samu wuyi kamar ta jaka mu sha ah! din yar hudu ta yi jiya ga dan kwaleliya ta faɗo nan baya na ji an ce akwai kasuwa haka ne wallahi Yar kabila! Ya zama dole ne mu canza zama. He is very very wicked. This man is very wicked. With a very very myopic kind of thinking. And you don't know, you don't want to tell him the truth. He's very wicked. gashi tana faɗa kalmomi gundun gundun yar kabila duk matakin da za a ɗauka za a ɗauka amma banda na kisa kai ma fara zanin ka tufa to da ka zo gida ka same ni ta ɓaci matan ka ta kama dan tuwo za ka yi amu, sai ka ga dan sanda ya waɗo daga riƙon ƙwarya sun hana ni sakat yar kabila talk to the head office har yanzu location din na nunawa jagorancin mu je mu kashe yar kabila kai mu kawai yar kabila me zaki zaki a gidan malam garba why you asking me that a ya ban tambaye ki ba yar kabila da motsinta da inda take zuwa da inda duk wani harkokin na rayuwa ina so a shiga ciki a bincika ma da wace ce ita ma take ko ka bari kana ji wuta wallahi ba zan taba yafe maka ba ciwon da ka saka mu Allah ya yi ma Allah ita take kai man sharrin zina ka a anan kusa da ni ko da tana jin Hausa fa kalmar da in ta rikice mata sai ta turanci yar kabila malafar ubaka ina magana kana magana ja'iri mai zubin kariya keke har mace ta mare ni wallahi ko yan gwal ba zan kyale ta ba har karshen ta sai sun kai ni bango na tunzura kuma na zo na aika aika daga ba inda na san yar kabila ba ta da hannu a cikin wannan abun gaba daya Ba ta da lafiya ne. Ina ruwanki. To za ki ba ta lafiya ke wata likitan kirki ce. Hello me ask you are you on my side again? Yes. An ce da tsohuwa ta zama ta ce ba ma haka ƴaƴan nan. Haba garu. Mene ana cewa? Sai ma har take munafikin kun za munafikin ne. They have no special training you train specially what are you saying? There is no next time maybe you'll be behind bars. And where is the boy? set everything is ready. Yadda ko mutuwa kike za ki mutu ki shiga agenda. Not you, you. You're under arrest. Faisal ɗinki ne ba. Yar kabila! Sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a tashar mata Sarham TV. A nan ne kadai za ku rika ganin wannan shiri duk ranar alamus misalin karfe 8 na dare.